Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. a yayin da wa'adin da ECOWAS ƙungiyar ƙasashen Afirka ta bawa ƙasar sojojin ƙasar Nijar da su lalle lalle su gaggauta miƙa mulki zuwa ga tsohon shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum wanda suka hamɓarar da shi suka karɓe mulki daga hannunsa inda a yanzu haka wa'adi ya cika har ta kai ga a yau haka a yanzu haka ƙungiyar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu sun shiga ɗakin taro da su wa'annan ragowar ƙungiyar ECOWAS ɗin don tattauna yacce za a yi a game da wannan tirka-tirka da take ƙoƙarin tasowa na yaƙi tsakanin su ƙungiyar ECOWAS da ƙasar Najeriya da kuma Nijar, da kuma sojojin Nijar. Malamai da manya-manyan mutane suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu na ganin cewa cewa lallai ya kamata kada a ɗauki matakin soji a kan wannan wannan wannan karɓar mulkin da ƙungiyar ECOWAS da gwamnatin Najeriya take so ta yi in aka ɗauki matakin soji za a yi mummunan ɓarna kuma abin ba zai haifi ɗa mai ido ba a cikin a ci gaba da wannan tattaunawa wannan fashin baƙi, da malamai da sauran manyan al'umma suke yi kamar haka ɗaya daga cikin shahararriyar shahararriyar 'yar siyasa nan kuma mai fashin baƙi a kan al'amuran yau da kullum Hajiya Naja'atu ta fito ta yi fashin baƙi a kan wannan lamari inda ta tabbatar da cewa lallai-lallai lalle duk yacce za a yi kada a yi yadda Bola Ahmed Tinubu ya yadda ya amince a yaƙi sojojin Nijar idan haka ta kasance abin ba zai yi wa Najeriya daɗi ba abubuwa za su faru wanda ba zai yi daɗi ba. Ku kasance da mu tare da mu a wannan tasha ta mu ta zumuncin mu DTV dan jin yacca Hajiya Naja'atu ta zayyano wasu abubuwa tare da gamsassun dalilai wanda ta ce wannan Najeriya za ta kwana a ciki sannan kuma mutanen Nijar za ta kwana a ciki, za su kwana a ciki. Kuma a wa'anda za su fi jin jiki a wannan abun shine mutanen arewacin Najeriya. duba da yacca arewacin Najeriya take maƙwabtaka da Nijar ka'in da ayayin kusan hasali ma za a iya cewa duk ɗaya ne tsakanin arewacin Najeriya da Nijar. Insha'allahu yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu haɗa ku da Hajiya Naja'atu a ji tattaunawar da aka yi da ita da tare da bayyana abubuwan da ka iya faruwa idan wannan yaki ya ɓarke. Allah ya kiyaye kada Allah ya sa ta kai ga wannan yaki, Allah ya sa a samu a sulhunta cikin ruwan sanyi wannan shine addu'anmu a yi sauraro da kallo lafiya to waye asara arewa ce ta yi asara to banda haka wai mutane mun san cewa daman ƙasa ɗaya ce tura suka raba mu amma maganar ita ce idan ecowas ko sojojin najeriya misali kuka je kuna sa bomb a niger a mm. maraɗi a mm. zindar a mm. ina ka gane amma wasu na ganin ai ba ba wajajen ba nan za su je kai tsaye ne ya mai za su je dan rashin ba to ta ina za su bi ta sama za su bi in ma ku kun bi ta saman su kuma ta ina za su biyo ta ƙasa to to in aka biyo ta ƙasa in kuka fara sa musu bama bamai bama baman su su ma a kebbi za su fada a sokoto za su fada a zamfara za su fada a yoba za su fada a katsina za su fada mm, da kano da jigawa da kano da jigawa mm. to wannan tunanin ne fa ba a yi wai da muke cewa ƙasa ɗaya ba mu yadda ba ba mu yadda ba ai dan ko in baka yi ba dan Allah ba ka yi dan kanka tabbas to idan su ma suka fara harbi ai mu za su harba mm. to ka faɗa min na faɗa muku 'yan Najeriya 'yan Arewa cewa Tinubu ba shi da ajanda ma Arewa. To amma abin da isa bai faɗa ba a wannan lokacin yanzu ya fito fili. saboda tun farko in ka ɗauka ko magana ƙarin mai da haka yi ba mai raunin da ya wuce arewa mu ne muke cikin talauci na ƙarshe mm. to saboda haka wannan talauci na ƙarshe gashi an yi maka ƙarin mai ba abinci kaza kaza yanzu kuma sai a tsunduma maka cikin yaƙi dan noman ranar da ake yi babu na'am to saboda haka ni a gani na sannan a zo maganar lantarki an ce najeriya ta yanke wutar lantarki daga Nijar. Yarjejeniya aka yi tsakanin Najeriya da Nijar. River Niger da ya taso ta Nijar ya bi, mm. ya ƙare a Najeriya. Mm. Daga Najeriya ne ya shiga cikin teku. Mm. To, Nijar tana so ta gina nata madakarwa Ta yi dam. Idan Nijar ta yi dam ɗinta, za ta yanke Najeriya ba wannan ruwan ba zai isa ruwan ba zai isa Najeriya ta ba ta yi nata din ba sai Najeriya ta lallaba ta Niger ta ce a'a tunda mu dai eh, eh, hanci ne da abin nan tare muke da ku mm. ku bari mu mu dinka ba ku wutar lantarki mm, mu mu yi dam din mu mu yi dam din mm. kuma haka aka yi shekara da shekaru to yanzu idan na Niger ba in ta zo ta yi dam ɗinta kuma da kanku kun rasa wutar lantarki kuma wutar lantarkin kashi saba'in daga cikin ɗari na wutar lantarkin da arewa take bayarwa through river ta hanyar river Niger da kanji ƙasar eh, da ƙasa can yaraba ne tun lokacin Obasanjo haka ya ɗauki wutar lantarkin gabaki ɗaya mu namu masana'u tun aka kashe su su har rana irin ta gobe mu muke ba da wutar lantarki amma su suke sha su suke sha mm. to wutar lantarki nan kuma asalinta daga Nijar ne mm. to saboda haka su ma karan kansu abin gaba gaba sai ya shafe su dan a yau zancen da nake maka tsinke wannan wutar lantarkin ta tsinke wutar lantarkin Yobe ta tsinke na Borno to kaga kenan su ma mm. su ma sun ta abin ya shafe su banda hauka waye zai dan kadaba wa kansa wuka a ciki amma shi tunubu bai damu ba kamar yadda bola ji okinyemi rabe tsohon hmm. eh, minista na kasashen waje na najeriya abin da ya ce a ah, arewa daman ba a cikin eh, eh, kashe-kashen suke ba dan an yi wani kashe-kashe wani abu ne saboda haka a da kashewa babu kuma a ci gaba da kashe mu rabe amma mun ji wani rabe shi kuma bode george yana jan kunnan tinubu cewa wannan yakin babu inda zai amfani najeriya kuma mun ji bade george yana ce ma tinubu najeriya ba ta da kudin da za ta yi yaƙi tana fama da talauci da bashi da sauransu kuma yaƙi yana da tsada kwarai da gaske sa'an nan wato nijar ƙasa ce mai cin gashin kanta babu wata ƙasa ta duniya da ta isa ta tilasta nijar ta yi abin da za ta yi domin matsalar ta ta cikin gida ce kuma ya kawo wato irin taimako da gudunmuwa da Nijar ta yi ta kawo ma Najeriya lokacin da Najeriya ke bukatar taimako ta shiga yakin basasa da sauransu so kai ga shi ma wannan bayaraban shi ma ya yi tunani mai kyau eh to amma yarabawan ai iri biyu ne akwai masu hankali akwai kuma masu tsananin ra'ayin eh, ra'ayin riƙau ra'ayin riƙau na kabilanci mm. kuma tinubu bai taɓa ɓoye ra'ayin riƙau ɗinsa na kabilanci ba tun daga lokacin da yake gwamna an yi ya yi amfani da opc ba abin da ba a yi wa cin zarafin da ba a yi wa yan mm, mm, mm, arewa ba a wannan shekarun ba za ka iya canza hali ba so ni abin da nake faɗa shi ne dole yan arewa su gane shiru mun yadda kenan mu daɗa jinjina wa sanatocinmu da hankalinsu da suka tsaya suka jajirce amma idan ba haka ba ku gane cewar yaƙi da Nijar ba da Nijar kuke yaƙi ba yaƙi ku ake arewa ake yaƙa a tun daga sun fara cewa adaman ana kashe su a ci gaba da kashe su to me ya kamata yan arewa su yi hajja yan arewa na farko mm. kaga muna da sanatocin mu abin da in dai za a ba abu akan doka mm. to dole tinubu a sa shi dole shine demokradiyya. Mm, sanatoci su sa shi sanatoci su sa shi a gaba kuma sun fito sun nuna masa aiga doka abin ta ce ba shi da wannan iko mm, kuma yanzu din ai gashi sun hau kujeran naki to sun hau kujeran naki amma idan ya ci gaba da wannan mutakabbirancin na cewar yana so ya dawwama a cikin mulki zai ci gaba da cangwalo wannan rigima ne don ya dawwama a cikin mulki to ai wasu na ganin kuma bancin sanatoci wato ai akwai bukatar ah, sarakuna da malamai da dattijan arewa su ma su fito su jinin wannan bukata ta tinubu ah, to kuma an ga alama sun fara domin mun ga ƙungiyar nan ta arewa consultative forum ta fito ta ba da sanarwar cewa ba ta yarda da wannan yakin ba kuma ta nema ka shaidi ya kiyaye maganar yaƙi domin arewa ce za ta ɗanɗana kuɗanta. ai ban da su kaɗai muna da masu ilimi a ƙasar nan me yasa suke yin gum wato babban abin da yake cutar arewa kaga kaga 'yan siyasanmu 'yan siyasanmu ya kamata fiye da kowa su fito tun da dai in ma abin da za ku samu kun riga kun samu waɗanda duk suka bi tunubu na faɗa na jaddada ba su bi shi don sun zai ɓalgata wa arewa abin kirki ba sun bi shi ne don abin da zai samu to da abin da za su samu mm, wato bukatar kansu ce mm. idan ka ai da su da irin waɗannan shugabannin na afirka da nake faɗa ai wasu ɗaya ubansu ɗaya idan dai za su samu su mulki su sata to kowa da ke cikin garin su ya mutu abin da suke kenan sai ka duba ma inda za ka duba ko in ka duba ka ga yanda suka dinka faduwa suna mutuwa da roƙo da birgima akan sai an ba su ministoci Mm. aka ba yuyuyu ministoci waɗanda ba su da kima ba su da masaniya watsinsu da yawa ana zargin su suna da charges a kotu har yau ba a gama ba amma su aka ɗauka aka daɗa dirniyar arewa cikin bala'i to kaga kenan idan an arewa suka yi shuru suka ci gaba da yin shuru kun yada a zo a karkashe ku don abin da ni nake duba duk abin da ke zagayen wajen gida sai ya zo cikin gida hmm. idan kana gwamna ko kana minista a abin nan ka kwashi iyalanka matarka da 'ya'yanka misali ka ɗauka ka kai abuja hmm. ashe baka da kowa to ya kai ka san yakin ba zai ci abujan ba ya kai ka san yakin in an fara shi ba zai ci har abujan ba ka gani saboda yanzu ƙasa duniya da kanta ta rabu biyu wato wani sabon tsari akwai sabon tsari mm. da ya fito yanzu a duniya mm. ka ga da america ita kaɗai ce super power take cin karanta babbaka tun daga faɗuwar soviet union mm. america da 'yan kanzaginta yan kanzaginta na, turai su suke cin karansu babu baka to duk kullum alkawarin Allah ne a duk kullum zalunci baya tabbata sai ya kawo ƙarshe to yanzu sun kare rasha ta taso china ta taso iran ta taso india ta taso kuma sai suka haɗe suka yi ƙungiya. har saudi arabia tana cikin ƙungiya. Hmm. ka gane to saboda haka waɗannan yanzu su ne suke wato jan ragama ga yawan jama'a ga karfin tattalin arziki ga karfin tattalin arziki ga karfin tuwo karfin mm. makamai karfin mm, makamai shi mm. isa duk inda rasha take dole ka ji tsoronta duk inda china take dole ka ji tsoro to an ce kuma duk waɗannan suna goyon bayan suna goyon bayan niger kuma najeriya tana so ta je ta takalo hancin niger to ki takalo hancin niger ko ki takalo hancin rasha da china da iran da india da afirka ma ta kudu wato abinda mutane da yawa ke tsoro shine kada a yi abin da ke faruwa a ukraine ukraine kasashen duniya sun tura ta ta taba rasha kuma yaƙi ya murtuke kuma ga ta nan ana fatattakar ta kullum ana lalata ƙasar amma kuma ƙasashen duniya da suka tura ta ta yi yaƙin sun mata ingiza mai kan turuwa sun koma gefe sun tsaya to abinda ake gudu najeriya da ko kuma ecowas idan har zargin da ake cewa waɗansu ƙasashe ke tura su musamman faransa to ana tsoron idan ecowas ta fara wannan yaƙi har rasha da china suka shiga bayan nijar to ana sa ran cewa eh, waɗancan ƙasashe na faransa da sauransu ba za su shigo ba saboda tsoron rasha kai ga kenan za a bar najeriya ta ɗauko makanta duman magaji da nishi to ai yanzu ma tsoron rasha ne ya hana faransa da take da sojoji a cikin niger ba ta komai a kai ba har ma yanzu an ba su wata ɗaya su kwashe kayansu an ce su kwashe kayansu to me isa in su suka kasa yakin kai najeriya da sojojin kama suka kasa suka shekara ishirin fiye da shekara ishirin kun kasa cimma bandits da 'yan boko haram ku da za ku iya tafiya ina sojojin sojan najeriya zai iya wani yaki ina za su iya amma haji inda da suka fita waje suke zuwa ana ganin suna tabuka abin kwarai tabukawan za su yi saboda ba su ne commandants din ba kuma ba a kasar su bace amma a kasar su ko ana so ko ba a so yau fiye da shekara 20 saboda lalacewa irin na sojojinmu ana ganin hajiya kamar ba kasawa ba ne wato kamar abin eh, matsala ce ta shiga ciki ta cin hanci da rashawa <laughs> wadda wadda eh, hana cin rashawa da cin hancin a yakin Nijar tun da dai kai kasar ka baka da kishin kasar ka ka gyara kasar ka yaushe zaka je kana kishin kasar wani idan har kasar ka kasar haihuwarka inda kake da 'ya'yanka da jikokinka da iyayenka da dukiyarka da kimarka ka kasa gyarawa yaushe za ka je ka gyara kasar wani to hajiya najeriya ta tura wasu su wakilce ta wasu manyan mutane aka zaɓa aka tura domin su je nijar su zauna da su masu juyin mulkin domin saurarashe su don a tattauna a ciwo kan al'amarin akwai tsohon shugaban ƙasa abdulsalam abubakar da kuma sarkin musulmai sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar tare suka tafi domin su tattauna to sai dai waɗansu suna ganin kamar najeriya ta yi wani azarbaɓi a daidai lokacin da ta tura su ba su dawo ba sai ta zo ta yanke wutar lantarki an ce wannan abun bai ma mutanen su nijar daɗi ba domin da najeriya ba ta bari aka gama tattaunawa ba kamin ta ɗauke wani mataki haka Eh, anya yanzu ƙarshen lamarin nan in aka ce ka cokau a yi dubi a hangi wannan al'amarin da idan basira shin yaya kike zaton za a ƙare wannan matsalat shin kina ganin yakin nan zai yiwu ko ko a a ƙarshen ta dai wajen tattaunawa za a samu sulhu zai iya yiwuwa idan kana da shugaban da baya kishin ƙasar kuma yake da saboda manufarsa bai damu ƙasa ta halaka ba zai yi wa yiwuwa duk da cewa yan majalisar da ba wasu yadda ba ai ban da majalisar dattijan da suka jajirce da tafiyarsa zai yi mm. kuma sai da suka ɗauko masa sashin kundin tsarin mulki abinda ya ce idan ya yadda ya wannan azarbabin akwai doka fatanmu shine su jajirce don me don kansu za su halaka da kansu in ma baka kai ku dan Allah ba ku ci gaba da yi dan ku karan kanku kar ku hana kaga yaki zai yiwu hmm. zai iya yiwuwa fatan mu Allah kar ya sa yiwu dan saboda ba dan Najeriya mafi idan sojojin namu wanda suke yan eh, kebbisa waɗanda suke yan arewa ne hmm. ku je ku dinka jefa bama-bamai a garinku ina ga wannan ma zai saboda moral ɗinsu ma hmm. sojojin namu karfin gwiwa ya ina suke da karfin gwiwa da za su je su yi hmm. kuma yaƙi ba na ƙarfin tuwo ba ne yaƙi na zuciya ne shi isa 'yan taliban za su kori amerika daga ƙasarsu shi isa vietnam za ta kori amerika daga ƙasarsa saboda me saboda kishin ƙasa san ƙasa da ƙarfin hali ƙarfin hali hmm. shine yake yaƙi ba makamai ba shi isa najeriya sojojinsu suka kasa cinye boko haram suka kasa cinye bandits saboda idan su suna da karfin halin da za su yi abin da kai da kake soja ba ka da wannan kwarin ba za ka taɓa cin yaƙi ba saboda haka maganar yanzu ita ce mutane su fita su ce ba su yarda ba mu fito duk wani kai kungiya ko ta yan yankan farce ne ku fito ku ce mu kungiyar yankan farce ba mu yadda ba idan kuma da gaske ne tunubu dan demokradiyya ne dan demokradiyya yake kuma demokradiyya tana nufin ra'ayi da abin da mutane suke so ne to ya kamata a saurari abin da al'umman najeriya suke so al'ummar najeriya ba sa so a tafi yaki da nijar muna da dogon tarihi tare da Nijar turawa ne da karfin tuwa suka raba mu to saboda haka bai kamata kuma tun da muke ba mu taɓa samun matsala da Nijar ba to kamata yi kar a yakin nan ba mu yadda a yakin nan ba duk ta inda za a hana yakin nan kuma ya kamata a hana shi so abin da nake faɗa shi ne mm, su waɗanda aka aika da mm. janar abdulsalami da sarkin musulmi mm. ai su karan kansu ku ce ta kawo su juyin mulki ya kawo juyin mulki na soja shi ya kawo su su sojoji ne kaga ɗaya kenan na biyu akwai bambancin lokaci tsakaninsu da sojojin Nijar waɗanda suka karɓi mulki wani irin bambancin lokaci yawwa na shekaru ta ka gane girma yawwa eh, ɗaya kenan mm. na biyu kuma ba za ka je ka ce mu abin da ba mu sani ba shin me ma suka faɗa a Nijar ɗin me isa ana kuna dawa kuka yanke musu wutar lantarki me isa kuna yanke wutar lantarki Nijar ta ce ta yanke hudar jakadanci me aka je aka gaya musu kaga yan Najeriya ba sani ba hmm. shin su yan diplomasiya ne ai akwai ƙwararru a harkar diplomasiya ya kamata a ɗebo wani ƙwararre a haɗa tare da su a haɗa tare da su mm. a je a yi magana ta lumana mm. amma idan misali alama nan ban san abin da suka ce ba amma in zuwa kai ka nuna musu kara mm. to su karya karan su watsa maka kuma ni na fi ganin abin da ya faru kenan Allah da ya ba mamaki maganganun da suka je da shi bai masu masu juyin mulkin daɗi ba to madalla da yake lokaci yana hararar mu a nan za mu ja labulan wannan shiri amma Hajiya Najamatu Muhammad Keniya an ji yacce ta yi fashin baki akan abubuwan da ka iya zuwa ya je ka iya zo ya je idan aka yadda idan gwamnatin Najeriya ta yadda ta yaƙi Nijar da haɗin gwiwar ECOWAS akan wannan juyin mulki da sojojin Nijar suka yi, an je ca Hajiya Najatu ta fito ta feɗe biri har bindi, inda ita Hajiya Najatu abin da take nuna shi shi shugaban ƙasar Najeriya Ahmadu Bola Tinubu ɗan kudi ne. Bai san yaya alaƙar arewacin Najeriya da Nijar take sosai ba, idan abu ya zo ya faru da a Najeriya, arewacin Najeriya zai fara sha ba shi yana kudu, ba lalle ne abin ya shafi kudu sosai ba mu zai shafa ɗan arewan Najeriya tunda da arewacin Najeriya da can Nijar duk tafiya ɗaya take ‘yan uwan juna ne. In Allah ya yarda mu ‘yan uwa mai ta addu'a albarkacin annabi abin nan ma ba zai faru ba. Allah Ubangiji ya sa a tsauna a sulhunta a sasanta cikin ruwan sanyi ba tare da an ɗau wani matakin soja ba magana ta gaskiya mu ma ba mu goyon a ɗau matakin soja akan wannan abin ɗaukan matakin soja na yaƙi yaƙi ba abu ne mai wasa ba ba za a yi faɗa mai ido ba Allah ya ci gaba da kiyaye mu, Allah ya sa Najeriya da Nijar su zauna lafiya, ƙasashen Afirka gaba ɗaya Allah Ubangiji ya zaunar da su lafiya, su zauna lafiya ya ba mu arziki mu yawa da albarka ya kawo mana ci gaba a ƙasar Najeriya da Nijar da Afirka baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.